الحمد لله الذي على فوق البريات ورفع بقدرته السماوات وزينها بالنجوم المنيرات ووضع الأرض وزينها بالنبات وأرساها بالرواسي الشامخات وفجر خلالها أنهارا من ماء فرات أحمده سبحانه حمدا يملأ الأرض والسماوات وأشكره على ما أولاه من الإحسان والفضل والكرامات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في الأسماء والصفات الذي حرم علينا الخبائث وأحل لنا الطيبات ومنعنا من الرذائل والمضار والقاذورات وحاط علمه بجميع الكائنات ولقد بصره جميع المبصرات ووسع سمعه جميع الأصوات فلا تختلف عليه السؤالات مع اختلاف اللغات وتنوع السؤالات يري خلقه عزته ثم يبدئ لطفه والعبد فاعل والعبد غافل في أكثر الأوقات وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله سيد الناس والهادي إلى سبيل النجاة والمحذر من طرق الغي والبغي والعدوان وجميع الضلالات صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه قل الفضل والمكرمات صلاة وسلاما دائبين متعاقبين على مر الأوقات عباد الله لقد كرم الله عز وجل بني الإنسان على كثير من مخلوقاته قال تعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا كرم الله عز وجل بني آدم بخلال كثيرة امتاز بها عن غيره من المخلوقات من جماد وحيوان ونبات وجان كرمه بالعقل وزينه بالفهم ووجهه بالتدبر والتفكر وكان العقل من أكبر نعم الله على الإنسان به يميز بين الخير والشر وبين الضار والنافع به يسعد حياته وبه يدبر أموره وشؤونه به يتمتع ويهنأ به ترتقي الأمم وتتقدم الحياة وينتظم المجتمع الإنساني العام وبالعقل يكون مناط التكليف هذا العقل الثمين الذي هو مناط التكليف يوجد في بني الإنسان من لا يعتني بأمره ولا يحيطه بسياد الحفظ والحماية بل يفسده بكأس خمر أو جرعة مخدر أو استنشاق مسكر وشرب مفتر يفقد الإنسان عقله فينسلخ من عالم الإنسانية ويتقمص شخصية الإجرام والفك والفاحشة تشل الحياة ويهدم صرح الأمة وينسى السكران ربه ويظلم نفسه ويهيم على وجهه ويقتل إرادته ويمزق حياءه أيتم أطفاله وأرمل زوجته وأزرى بأهله لما فقد عقله وأربد ولها ولغى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم نفعني وإياكم من بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله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 hatta ba da aswalkin yana daga cikin kyawun addinin musulunci cewa ba wani alheri ko jin daɗi tatacce a duniya ko a lahira da addini bai nuna mana shi kuma ya umarce mu da ƙoƙarin neman sa ba babu wani sharri ko wahala ko kunci da addinin musulunci bai jawo hankalinmu zuwa ga kauce masa ba da kuma kauce ma duk abin da ke kawo shi addinin musulunci ya umarci mutum ya mutunta hankalin da Allah ya dashi inda yake shi ne abin da Allah ya fifita shi da shi akan sauran halittu sau da haka duk abin da ke taɓa hankalin mutum Allah wa ta'ala ya haramta shi da hankali ne mutum ke gane abin da ke amfaninsa da wanda ke cutarsa ya san masoyinsa ya san maƙiyinsa ya shirya rayuwarsa yadda za ta zama mai amfani gare shi da sauran jama'a nazarin alkur'ani ya nuna mana cewa Allah maɗauke sarki yana magana ne da ɗan adam kawai ta fuskar hankalinsa wani da zamu ji Allah ta'ala na shaƙar bayyana lakum al'ayati la'allakum ta'aqilun fattaqullaha ya ulil albab inna fi dhalika la'ayatin li ulil nuha hal fi dhalika qasamun li dhihij zarar mutum ya rasa hankali musulunci ne magana da shi ya koma daidai da dabba sai wata dabban ma ta fi shi saboda tana da amfani shi ya sama ake zuwa kasuwa a sayo ta dangane da giya a fili yake ƙarara bai bukatar dogon tunani da ta ta'ala na ya ku inda suka yi imani ku sani da giya da caca da gumaka so dukkansu da azlam wani nau'i ne shi ma na tata ta jahiliya na ƙuri'a wadda ake yi a gaban gumata, Allah dukansu dukkan su ƙazanta ne daga ayyukan shaidan ku nisance su ko da za ku samu rabauta shaidan abin da yake so kawai in ji Allah shine ya shigar da kiyayya da kyama a tsakaninku ta hanyar gida da tata kuma ya soke ku ya hana ku ambaton Allah ya kuma hana ku yin sallah shin za ku bari hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam sun nuna haramcin giya da hatsarinta annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka tambaye shi hukuncin dabino idan aka tsima shi cewa duk abin da ke bugar da hankali ai giya ne sannan kuma yace duk abin da idan yayi yawa yake bugarwa to kaɗan ɗinsa ma haramun haka duk abin da ke bugar da jiki sa rauni ya janye kuzari sawa'un abin da ake ci ne ko wanda ake sha ne ko wanda ake shaƙa ko wanda ake yin allurarsa ko ta kowace hanya yake isa ga gangar jiki shi dai yana kawar da hankalin ɗan adam shi ma a matsayin giya yake wanda ya kalli masu shan giya da irin halin da take sa su ba zai shakka cewa ita ce mafi kaskancin abin da ɗan adam zai yi kalaci da shi ba imamul al rahmatullahi alaihi yana cewa ya ga wani mashayin jiya ta buge shi ya zo yana fitsari yana ɗiba fitsarin yana wanki fuskarsa yana Allahumma ja'alni min at-tawabin wa ja'alni min al-mutatahhirin ina tuba ga wannan ina kuma tsarki ga wannan mutum sai sa al-Hasan al-Basri yake cewa inda ana sai da hankali da masu sayar da shi sun sayar da haja mai tsananin tsada amma kashi da wasu nan suna biyan kuɗi su gusar da hankali alam dhahak ibn Buzahim. ya ce ma wani mashayi me maka daɗi ne game da giya sai ce tana taimaka mini wajen ruguza abinci sai ba haka ya ce abin da suke ruguza maka na addininka da hankalinka a biya ya ku bayan Allah kafin bayanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam giya na cikin ababen alfahari a wurin balarabi balarabe zai sha giya ya yi tatil sai a kashe dare tare da shi ana holewa bai jin kowace irin damuwa idan a cikin wannan daren ya rabi duk zuciyarsa da baɗawa da maroka haka har a jikin sha'aba larabawa sun liƙa waƙin amurin musulun wadda ya fara ta da bashin giya zuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce da wuya sai musulunci ya ɗauki matakin hana ta saboda me saboda giya ba ta taɓa haɗuwa da madara lokacin da alaihi sallallahu alaihi wasallam ya iraji an zo masa da ƙarya biyu da ta madara da ta giya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗauki madara ya sha jibril alaihi salatu ya ce masa ka shirya kuma al'umma ka ta shirya amma da ka ɗauki jiya a ka halaka kuma ita ma al'umma ka da ta halaka idan babu wata al'umma da za ta rabauta matuƙar jagororinta suka zamo 'yan jiya ne madara tana nuni ga lafiyayyen hankali ne tana nuni ga lafiyayyen abinci na masu hankali giya ba ta cikin ɗabi'un mummunai kamar yadda zina ba ta ciki sata ba ta ciki suna cewa mai zina ba ya yin zina a lokacin da yake zina na yana mutu mai sata bai yin sata a lokacin da yake sata na yana mutu mashayin giya ba ya irin wannan karamtar wacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam canza ba rayuwar larabawa daga shiririta da tafar gaza zuwa ga karantawa da jihadi duba yin abu mai wanda ya kasance a jahiliya yana wake yana ta ko mutane a rufe shi kusa da bishiyar dabino saboda ya rinka jin ƙanshin biyar dabino a lokacin da yake fasikin kabarin da mutu fadfinni ila jambi kurmatin تروي عظامي في الممات عروقها ولا تدفنني بالفلاة فإنني akhafu idza ma bitu alla azu ina gudun bayan na mutu da mutu da a fuskar addini shan giya da duk abin da ke kau da hankali ne da sakon Allah kuma yana cikin abin da ke jawo fushin ubangiji da zama ga mutum a nan duniya kafin gobe a kiyama ba haka maye yana nisan ta mutum kusan ta shi ga ana tsaye da sallah ba haka kuma maye yana canza halin mutum game da shi ne kuncin zuciya mai saurin fushi mai rashin kunya da mutu ya dage a kan shan maye za ka ga ya zama yaudari a ce alkawari da zubar da girmansa kuma mai yawan rashin gaskiya ta fuskar tattalin arziki abu mai hasara duniya kamar wanda ke kashe kudinsa akan abin da ke cutarsa wataƙila ma ya samu kuɗi da wahala da ɗan karin aiki amma ya je sau abin da ke wasu halaka shi da waɗannan kuɗin da fuskar zamantakewa maye na wargaza gidaje hanyar lalata aure da rusa sana'a da gadar da zaman banza da lalaci da sata wani lokaci har mashayi yakan kai ga yin ciki da makami da ƙarshe to zarta a duniya da kuma azabar Allah tana jiran saboda alƙiyama ta fuskar lafiya maye yana gusar da hankali ya lalata tunani ya rauna na jiki da mazakuta ya buɗe kafar kamuwan mutum da ta ci iri daban-daban Allah ya kare yasa za mu ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah ya la'anci giya da mai shanta da mai shayar da ita da mai sayanta da mai sai da ita da mai ta da wanda ake tatsoma ita da mai dakonta da wanda ake madakonta wanda ake ɗaukan ita. kuma da ta wanda ta giya a duniya kuma bai tuba ba Allah zai haramta masa ita ranar alkiyama masu shan taba sigari idan ana magana yan giya kada ku ɗauka ana magana da wasu mutane da suka bambanta da ku bambanci ne nisa domin illolin da sassa suka ta shari'a ta haramta giya akwai su a cikin taba sigari gaske ya tabbatar da cewa zukata ba sigari na sa bushewar zuciya ƙari akan turutoci masu ƙirƙin yawa da yake sabbabawa ga baki da zuciya da tsarin tafiyar numfashi da na mafi tsara kuma shi ne babban abin da yake jawo kansa ƙoda haka kuma shan sigari na sababa bugun zuciya da ciwon hanta da hawan jini da rubewar latanna kwanciyar, da kuma mutuwar tashin jiki kada ku gana sai ya ku yan uwa musulmi akwai waɗanda suka fa hatsarin taba sigari da illolinta har guda ɗari da ashirin ni a nan guda goma ne kawai na kawo sannan abu ne da kowa ya sani cewa can taba yana zubar da girma da mutunci mutum a idon jama'a a dukkan adadin matayanta alƙaluman ƙididdiga sun yi nuni da cewa sama da mutane maza da mata miliyan dubu ɗaya da ɗari biyu da ashirin ke shan taba a fuskan duniya wannan ya nuna kina a kowane mutum dubu ɗaya a duniya akwai mutum ɗari da sittin da biyar sigari daga cikinsu a kowace shekara taba sigari na halarta mutane miliyan hudu da su masu zuciya masana sun ce a cikin kare biyan na sigari ana iya samun sinadarin na narcotin wanda ke sai halaka ɗan adam inda zai tattauna shi haɗi kuma sigari tana ɗauke da sama da sinadarai hamsin waɗanda ke iya kawo kansa za mu ga mashayan sigari suna da wasu halaye da suka bambanta da na masu cikakken hankali ƙarshen sigari ba kansa kawai ke cuta ba cutarsa tana kai ga iyalinsa abokansa maƙotansa kai har jinjirin da ke cikin ciki idan ana hura hayakin sigari uwarsa tana shaka zai cuta hayakin sigarin nan sanin wannan hatsari da taba sigari take da shi shi ya yasa makiyan musulunci suka taru suka zayyana yadda za su kwararo da ita a cikin duniyar musulmi ga gyara tattalin arzikinsu ta hanyar kwace dukiyarmu ga kuma biyan bukatar su ita ce lalata hankalinmu da tunaninmu yadda za mu yi saukin zama bayi a hannunsu ɗan kuma musulmi ba ne zaton bayan samun waɗannan bayanai akwai wanda ke kakkacewa ta ba sigari haramun ce a musulunci, da fa idan musulmi da masaniya sun sam dangare da manufofin addinin musulunci akwai su hukunce-hukuncen ta ba sigari da ke makara ta samu zo ƙwararren lokaci ya kamata mai nuni da wasu daga cikin su mun ɗauko su daga cikin littafin al-ahkamul fiqhiyya al-muta'alliqa bi na Sheikh Ahmad ibn Muhammad ibn Atiq al'ali a kotun shari'a musulunci shari'a. Na farko malami ya tabbatar da hujjoji da shari'a cewa makaruhi ne mashayin sigari ya kiran sallah. Ko ya bada sallah. Sai amma haramun ne a naɗa shi alƙali. Sannan an hana duk wanda ke kan sigari shiga masallaci tare da jama'a matuƙar akwai warin sigari tare da shi. Malamai da dama sun tafi akan cewa ba a karɓar shaidan mashayin sigari dangane da sha'anin ganin wata da sauran hukunce-hukunce saboda sun yanke hukunci da fasikancinsa sannan haramun ne a yi aikin hajji da kuɗin da aka samu ta hanyar cinikin sigari sannan duk wata hanya da za ta taimaka a kan sigari ita ma haramun ce kamar noma ta ko sayar da ita ko buɗe shagon haya ko a sayar da ita ko da kwanta da ko sayan hannun jari a kamfaninta ko wani abu mai kama da haka sannan shan sigari na cikin ayyubban da ke sa a warware aure don mace ta kawo karan mijinta saboda ya fara shan sigari bayan aurensu za a raba auren kuma a bar masa fadakinsa amma idan ta kawo karar shi alhalin ko da suka aure ta sami kina yana shan sigari za a raba aure amma shi kuma a maida masa fadakinsa wajibi ne ga hukumomi su yi doka sun hana shan sigari a wuraren zaman jama'a kamar ɗakin taro ko cikin aji ko mota haya ko gidan abinci ko makamancin haka sannan wajibi ne a yi doka da za ta hana kafafen watsa labarai tallata sigari gaba ɗaya kai tsaye ko kuma tallata ta kai kai ce kamar yin diramomi waɗanda a cikinsu akwai tallar sigari ya ka ɗan wa musulmi wanda Allah ya jarumta da santa ba sigari ɗan tsaya ka ɗan kai wa kanka hisabi ka sani ko ba kai makanka ba alƙiyama na jiran ka za a shi littafa ka gani tun da sadda ka fara shan taba sigari zuwa yau imanin nawa ka kashe a kanta ko ka san cewa wanda yake shan taba ta naira hamsin a kowace rana a cikin shekara biyu kacal ya kona naira dubu talatin da shida ɗari biyar a kan iska a shekara goma wannan mashayin ya kona naira dubu ɗari da tamanin da naira ɗari biyu da hamsin. nawa ne ka kashe kai. kana tsammanin kayi wa kanka adalci cinna ma wannan makudan su yuta ko kuma Allah na kyale ka ka kona arzikin da hore maka alalin ga mabukatan sa nan bijit kamar ruwan zamzam a garin makka ya zaka ka kalli wanda ya ɗauko kuɗi zunzuru su naira dubu ɗari da tamanin da naira ɗari biyu da hamsin a wannan hali da bayan Allah suke ciki a bainar jama'a kuna mutu a shanan. Kuna yi masa kallo mai hankali? ka tuna shi idan ya kona kuɗin zai koma gidansa ya kwanta lafiya lauba abin da ya suke kai kuma ka kona su ne a cikin zuciyarka kuma karan kake konawa amma kuɗin kana zuba su ne jari da asusun ajiyar kamfunan sigari waɗanda ka fatalin su na maƙe musulunci ne masu kashe mana yan uwa a falasilo da sauran wurare anan yana da kyau ka sani cewa hukumar yaƙi da miyagun ƙwayoyi da ke ƙarƙashin majalisar ɗinkin duniya ta kiyasta kudaden da kamfunan sigari da sauran miyagun ababen haɗiya suke samu cewa ya kai dala amurka miliyan dubu ɗari a shekara wato ta samma naira triliyon bakwai na kudin najeriya a takaice bajet ɗin najeriya sau biyu shine jarin kamfanin sigari na yahudawa duniya kuma da kai a cikin jarin da ake haɗa wannan kudin idan kana yi ma wancan wanda ya kone kusan sa kallon mahaukaci kai kuma ya kake sun mutane su kalle ka Sau da haka yi maza kai kanka hanyar rabuwa da wannan bala'i ya kai uwa musulmi ya kai mai sayar da asuwakin shaidan ta amince duk zunubin da masu zuƙa sigari aka raba aka ba su kai ma a baka sai ma ka gaggauta canza sana'a nan take domin samun maslahar kanka wanda ya san kuma ya zuba jari a wani kamfani da ke sarrafa irin waɗannan abubuwa na maye shi ma ya karkaci dukiyarsa ko rayuwarsa da iyalansa da cikin abinci karkashin sa ta albarka ya ku ƴan uwa magidanta babban kalubalen da yake mu a yau shine na yaran da suka wuce zancen su dari suka fara shaƙe-shaƙe da kurɗe-kurɗe da zuci zuci ababen da tun kasali ba a yi su don kwamfuta a adam ko kuma abare ne da aka yi su maganin wasu surutoci a shagon gwadon iko cibi ɗaya cibi biyu amma su sai su mai da su abin kwankwada bai gusa musu da hankali cikin waɗannan matasa zaran sun kai wani mataki al'umma tana iya hasara su gaba ɗaya abin da ya fi haka ban takaici kuma shi ne, waɗanda ke da alhakin samar da wani mataki na gyaran su suke da bukata da lalacewa. sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a ƙarshe ina ba da shawara ga waɗanda abin ya shafa a shigar da zancen shan giya da illolinta da dangoginta kamar sigari da wiwi da tattolin da makamantansu a cikin silabus na karatun yaran mutum daga firamare don ba da kariya gare su tun da wuri ya ku bayan Allah mutu ba zuwa ga Allah gaba ɗaya kamar yadda ɗauke sarki yake kiran mu da cewa وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر الكفرة والملحدين وانصر عبادك المؤمنين الموحدين أينما كانوا يا رب العالمين اللهم اجعلنا من المؤمنين الصالحين القانتين اللهم أعل راية الجهاد وانصر المجاهدين أينما كانوا يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه وعلى إيجادكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون